Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannunku da jimirin sake kasancewa da mu. A labaran namu na yau kuwa Andri Onana ya faɗa wa jaridar Gazeta cewa ina so kuma ina fatan in lashe gasar cin kofin zakarin nahiyar Turai a Manchester United. Ina so in fara wannan sabon kalubalen mai ban sha'awa da ƙwarewa ta tare da koci wanda ya zama gwani a gare ni in ji mai tsararra raga Andri Onana. Rahotanni da dama sun bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Villarreal na zuwarcin ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona Ferran Torres a matsayin wanda zai mai mata gurbin Samuel Chukwuze ɗan wasan da ƙungiyoyi da dama a yankin Turai suke zawarcin sa. A cewar jaridar Pictures ba a buƙatar ɗan wasa Ferran Torres a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona kuma ana iya siyar da shi a wannan bazarar. An kuma bayyana cewa Villarreal na sha'awar tsohon ɗan wasan gaban na Manchester City. wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fenerbahce ita ce kan gaba wajen zawarcin siyan ɗan wasa Wilfred Ndidi da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City. A cewar kafar yaɗa labaran ƙasar Turkiya Footsport, Fenerbahce ta shiga gaban ƙungiyar Celtic ta ƙasar Scotland wajen zawarcin ɗan wasan tsakiyar na Najeriya. An kuma alakanta Ndidi da koma ƙasar Saudi Arabia. A nan kuma kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea Mauricio Pochettino ya tabbatar da cewa har yanzu suna zawarcin sabon dan wasan tsakiya Pochettino ya bayyana cewa tabbas muna buƙatar ƙarin dan wasan tsakiya in ji kocin ya ƙara da cewa a fili yake kowa ya san cewa muna buƙatar mu ƙara wasu 'yan wasa a cikin mu ana alakanta Chelsea da siyan dan wasa Moises Cancedo daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton wanda shine babban fifikon ƙungiyar ta London wanda ta sa a gaba a yanzu a nan kuma ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid Joao Felix ya shida wa ɗan jarida Fabrizio Romano cewa ina son in yi wasa ƙungiyar kwallon ƙafa ta Barcelona. Barcelona ita ce zaɓi na na farko kuma ina son in shiga ƙungiyar wata rana. In ji jawo Felix ya ƙara da cewa a koyaushe buri na in buga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona wasa tun ina yaro idan hakan ya faru. Mafarki na zai zama gaskiya a gare ni. Tana dai aka bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Atlantico Madrid ta buɗe ƙofa ga dan wasa Jao Felix ya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a matsayin aro idan sun daidaita yanayin albashinsa. An bayyana cewa dan wasa Marco Berati shine babban burin kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid a halin yanzu. Tuni dai club din na kasar Spania ya shiga tattaunawa da kungiyar kwallon kafa ta PSG amma har yanzu ba aikata yinsa a hukumance ba inji jaridar El Eco. An bayyana Liverpool da Al Hilal su ma suna zawarcin dan wasan tsakiyar kuma PSG za ta buƙaci a biya ta jimilla euro miliyan 80 domin ta amince ta siyar da ɗan wasan. Wani rahoto ya bayyana cewa ɗan wasa Aurelien Tchouameni ka iya barin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid shekara guda bayan ya koma ƙungiyar. An bayyana cewa ɗan wasan tsakiyar na ƙasar Faransa bai ji daɗin yadda ake bashi lokacin wasa a ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid ba. A cewar jaridar Sport 1 ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke duba halin da yake ciki a Santiago bawo. A baya, an danganta ɗan wasa Tumeni da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool, amma da alama ɗan wasan baya sha'awar kuma ƙungiyar ta Anfield. A nan kuma tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Wayne Rooney ya bayyana cewa ina ganin abu mafi kyau ga makomar ɗan wasa Mason Greenwood shine ba ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United domin ya ci gaba da buga wasan ƙwallon ƙafa a wata ƙungiyar daban. inji david orsten a hukumance an tabbatar 'yan wasan ƙungiyar kwallon ƙafa ta barcelona guda biyu wanda suka haɗa da lamin yamel da kuma aljandro beldi sun ƙulla sabuwar yarjejeniya ta dogon lokaci da ƙungiyar ta barcelona kamar yadda aka bayyana an bayyana cewa dan wasa lamin yamel ya sanya hannu har zuwa yunin shekarar 2026 haka zalika aljandro baldi ya sanya hannu da ƙungiyar kwallon ƙafa ta barcelona a sabon kwantiragi har zuwa yunin shekarar 2028 an kammala kuma an tabbatar wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta al'ahali a hukumance ta yi tayin siyan ɗan wasa alan sanmazimin a kan euro miliyan 25 domin shawo kan kungiyar kwallon ƙafa ta newcastle united da siyar mata da ɗan wasan amma an bayyana cewa ƙungiyar ta gasar premier league suna son ƙari amma tattaunawar tana kan gaba zuwa matakai masu mahimmanci an bayyana cewa Newcastle United na da ƙwarin gwiwar kammala cinikin Harvey Barnes da zarar sun siyar da ɗan wasa San Maximin. An bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na zawarcin ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax, Mohamed Kudus, a kan fan miliyan 40. Amma suna mai da hankali wajen rage adadin 'yan wasansu da suke cikin ƙungiyar ta Gunners kafin su kammala siyan wasu 'yan wasan. nan kuma ƙungiyoyin balli da Sheffield United da kuma Leicester City na zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Ahmad Diallo a matsayin aro in ji jaridar Daily Mail a nan kuma an kammala yarjejeniya dan wasa Pierre Emerick Aubameyang ya amince koma kungiyar kwallon kafa ta Olympiacos Marseille Aubameyang zai rattaba hannu kan kwantiragin shekaru uku an bayyana cewa kwantiragin zai kai har zuwa yunin shekarar 2026 za a yi gwajin lafiyarsa ranar alhamis in ji rahoton pap wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ba ta da niyyar yin la'akari da ta yin euro miliyan hamsin da kungiyar alhilal a kan dan wasan gabanta luis diaz an bayyana cewa dan wasa luis diaz yana cikin shirin kocin kungiyar kwallon kafa ta liverpool georgian club na dogon lokaci liverpool na san luis ya ci gaba da zama a kungiyar a kakar wasa ta bana duk da tayinsa daga ƙasar saudi arabia Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus, shugaban cibiyar bada magani ta Sha'aban, wanda muka kure wajen bada maganin HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya a jikin mutum. Muna bada maganinsa kuma ana warkewa cikin wata biyu cikin ikon Allah. Sannan kuma cibiyar Sha'aban ba ta saya a iya bada maganin HIV ba. Muna bada magani akan matsalar ciwon koda. hawan jini hepatitis a b c diabetes duk muna ba da maganinsa kuma cikin ikon allah ana warkewa sannan kuma muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea musamman a ɓangaren kankancewar gaba rashin karfi saurin inzali ko kuma ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi wannan yana haifar da babban matsala a jikin ɗan adam yana haifar da kamar irin rashin haihuwa ko kuma yawan mantuwa yawan kasala ciwon baya da dai sauransu kuma muna da ingantattun magunguna akan matsalar iska ko kuma irin farfadiya mafarkai ko kuma mace ta kasa samun miji ko kuma mace ta kasa samun haihuwa ta fannin iska duk muna ba da maganin kuma cikin ikon Allah ana dacewa. Cibiyar Sha'aban ba saya a iya nan ba, muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya. Za ku iya samun mu a babban ofishinmu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Tanim Hospital a saman Beni Shago mai namba takwas, ko kuma cikin jihar Kano. SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road, kusa da Shoprite, daidai dangi flyover opposite Unity Bank, ko kuma cikin dama Turiyobe muna nan a Gujiba Road, Chilla Plaza shago mai namba B5 a saman Beni. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobinmu kai tsaye, ko kuma nambobinmu na WhatsApp za ku iya tuntuɓar mu da su, cibiyar Sha'aban tana alfahari da ku a ko da yaushe. Mun gode.